This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za a iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a hantsin nan. Da hanyar man nan ko da soja ba kai saka bi ba tsakanin wata uku din nan alhamdulillah mun ga canji mun ga amma dai kuma abu ɗaya da kowa ya gani mun ga irin barnan da aka yi. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno Muhammad Bulama kenan za mu kawo muku cikakken bayani da ya yi bayan labarai. Ibrahim Alfahamed na tafi da shirin ciki da gaskiya sannan ku ji sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi cikin mako akwai mu da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum majalisar wakilan amurka ta amince da wani kudirin doka da zai haramta waɗanda suka ziyarci ƙasashen iraki da siriya cin gaje shirin nan da kan ba wasu marasa visa dama shiga ƙasar kudirin ya mai da hankali ne kan tsarin kyala marasa visa daga kasashe 38 da amurka ta amince da su su shiga kasar ba tare da karbar visa ba wato daga wani ofishin jakadancin amurka inda za a basu su zauna har tsawon kwanaki 90 ko kasa da haka yan majalisu 407 suka amince da kudirin dokar yayin da 19 kacal suka nuna adawarsu a zaman majalisar da aka yi a jiya talata kudirin ha'ila yau ya zai mai zai samar da sauyi kan irin visa da za a rinka baiwa waɗanda suka fito daga ƙasashen iraki da siriya da sauran ƙasashen da ake musu kallon tungar 'yan ta'adda ne da kuma duk wanda ya kai ziyara waɗannan ƙasashe cikin shekaru biyar da suka gabata akalla mutane miliyan ashirin ke kawo ziyara nan amurka a duk shekara ƙarƙashin wannan shiri waɗanda akan tantance su kafin su shiga ƙasar ba tare da visa ba jama'a faransa na binciken wasu sojojin kasar su hudu da ake zargin sun aikata laifuffukan fyaɗe a kan yara ƙanana a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda faransa ta tura dakarunta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an fara tuhumar mutanen hudu a birnin paris sai dai babu masaniyar ko ana musu tambayoyi ne a matsayin waɗanda ake zargi ko kuma waɗanda suke ba da shaida rahotanni sun ce sojojin na faransa sun aikata laifukan fadin ne a ƙarshen shekara ta 2013 da kuma tsakiyar shekara ta 2014 lamarin da bai fito idon duniya ba sai a farkon wannan shekara bayan da jaridar the guardian ta ƙasar burtaniya ta wallafa wani rahoto a kai bayanai sun ce a bara ne hukumomin faransa suka samu rahoto kan zargin aikata fyaɗen inda suka kaddamar da bincike a kai ba tare da sun fito sun bayyana lamarin a fili ba wannan zargi na fyaɗe da ake yi wa sojojin na faransa ya janyo suka sosai kan kasar da ma majalisar ɗinkin duniya dangane da yadda suke tafiyar da lamarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta ce a karon farko ta yi nasarar kai hari akan wata tangar 'yan kungiyar is a arewacin siriya bayan da ta harba wasu makamai masu linzami da karkashin tekun mediterranean ko kuma baharin rum da yammacin jiya talata ne ministan tsaron rasha sagi Shoigoi ya gaya wa shugaba vladimir putin ta kafar bidiyo cewa dakarun kasar sun ci wasu wurare biyu da 'yan kungiyar is ke ajiye makamai a birnin raqqa na syria ministan tsaron ya ce mun yi imanin cewa mun lalata rambun makaman mayakan is da kuma wani wuri da suke hada na kyauye hada da adana mai a kusa da iyakar turkiya ya kuma kara da cewa kalla mafakar is guda 600 aka kai hare-hare cikin kwanaki ukun da suka gabata wannan rahoto da ministan tsaron ƙasa da gabatarwa shugaba putin na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin yada labaran rasha suka rawaito cewa rashin da siriya sun kammala kwashe ragowar jirgin ƙasar wato samfurin su-24 da aka harbo a iyakar turkiya a hali da ake ciki kuma amurka na duba wani rahoto da ke nuni da cewa iran ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami a ƙarshen watan da ya gabata abinda abinda amurkan ta ce ya saba dokar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurkan na gudanar da binciken kwakwaf kan wannan rahoto za kuma ta ɗauki matakan da suka dace muddin aka tabbatar da sahihancin wannan rahoto jama'a amurka sun ce ranar 21 ga watan nuwamba iran ta gudanar da gwajin makamin wadda ya tafiya tsakankanin ƙasar ta iran jakada ta amurka ta ce sun ƙudiri aniyar ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ƙasar ta iran na yunkurin harba makamai masu linzami. wannan dai ba shine karo na farko da iran in ta yi gwajin makamanta masu linzami ba ko a watan oktoba da ya gabata mata harba wani makami mai tafiyar dogon zango lamarin da ya janyo suka daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya hukumomin yaman na sa ran dakarun kasar da 'yan tawayen hufi za su amince da wani shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki bakwai idan suka haɗu a wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a switzerland domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar shugaban kasar abdurrabu mansur hadi ya aikewa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wata wasiƙa inda ya bayyana yadda shirin tsagaita wutan zai kan kama tare da fatan za a ƙara tsawaita shirin idan har 'yan bangaren hutun suka amince a ranar litinin ta gabata ne wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na yamal wato ismail old sheikh ahmed ya ba da tabbacin cewa bangarorin biyu za su tsagaita wuta na ɗan wani lokaci bayan da ya ayyana cewa dukkaninsu sun himmatu wajen ganin an samu maslaha kan rikicin a wannan zama da za a yi fara a ranar 15 ga watan disamba ana da sa ran jami'an majalisar wakilan kasar da ke goyon bayan tsohon shugaban kasar ali abdullah saleh su ma za su halarci wannan zama labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka VOA. ba da jima wannan ba ne a jihar borno ko a mafarki mutum ba zai yi tunanin zuwa ba ma daga borno ba saboda hanyar ta zama mayankar adama a hannun yan bindigar boko haram to wani hali ake ciki ne yanzu tambayar da Nasiru adamu ya yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar borno muhammad bulama kenan wannan abu ne da muke fama da shi yau shekara da shekaru to yanzu ga shi mun ga canji da hanyar ba nan ko da soja ba kai saka bi ba tsakanin wata uku din nan alhamdulillah mun ga canji mun ga amma dai kuma abu ɗaya da kowa ya gani mun ga irin barnan da aka yi amma mamad ka ce eh. wata uku da suka wuce ko da soja ba za a iya bin hanyar ba yanzu me yasa ya zama ko da sojan ma a daɗin ba za a iya bi ba don lokacin 'yan boko haram sun mamaye nan garuruwa saboda haka ko sojoji ba su isa shiga ba to amma alhamdulillah nan watanni guda uku hudu da suka wuce din nan sojojin mu Allah eh, ya musu albarka sun yi aiki mutuka sosai yadda yau duk sun kwato garuruwan nan da suke kan hanyar nan da kuma kusan duk garuruwan da suke da hannunsu an karbo an kwato su shi yasa yanzu har muke da wannan daman mu biyo hanyar nan mu zo ba ma gwamnatin jiya borno tana iya gwargwadon karfi an fara aiki gine-gine da sauransu a inda aka kwato amma abu ɗaya da ya kamata a yi kuma wanda muke yanzu muna kokarin mu tabbatar da 'yan sanda da 'yan duk dai abin nan ɗin gwamnati authority sun koma da kuma su local government personnel din da sauransu duk garin da aka kwato idan muka tabbatar akwai security a garin za mu zo da duk darajar gwamnati da ya kamata yake wannan wurin mu tabbatar da idan aka yi haka mutane za su samu kwarin gwiwa su da kansu su dawo cikin garin duk su su zauna muna da imani kan cewa duk borno zai zama lafiya kuma mutane kowa da kowa zai koma gidansa nan da wata shida tsakiyar shekara mai shigowa din nan a alaf dubu biyu da goma sha shida muna fatan kowa zai samu koma gida zan iya cewa kusan ba kowa a garin nan wasu da waɗanda suka rasu shin asalin sauran mutanen garin da suke rayu suna ina ne yanzu yawancin su na ba ma dai musamman suna maiduguri eh, kusan dukkan su ko suna cikin idp camp ko kuma suna cikin gidajen mutane suna zaune da yan uwa da abokan arziki arziki yanzu garin maiduguri don wannan garuruwa da yawa mutanen garuruwa local government da yawa sun zo suna zaune a maiduguri babu babu zai kai mutane kamar miliyan ɗaya da rabi zuwa biyu na ba ma duk kusan su ɗaya in fact idan allah da ya muka koma maiduguri lami lafiya akwai dalori kam da za mu tsaya a gani babban kam ce kuma duk wannan sansanin duk mutanen bama ne suke ciki ga wanda bai san bama ba a wannan lokaci da ake da zaman lafiya kofar shehun bama ya mm. wajen yake lokacin da ake da zaman lafiya a lokacin da yake zaman lafiya nan gurin in ka zo alhamdulillah za ga mutane motoci yara suna wasan kwallon kafa komi da komi na tafiya lafiya duk kaga wayannan gine-gine nan da ke ganin su duka ofisoshi ne duk wayannan da aka kokona din nan zaka gani zaka alhamdulillah zaka mutane suna kaiwa da kawa palace din da kansa lokacin ba wani ba wani damuwa yanzu kaga a kone take saboda haka abubuwa sun canza batuka ba na wasa ba wannan garin bama ita ce ina jin a girma ko na biyu a Borno gaba daya eh banda birnin maiduguri saboda haka yau kaga ba kowa ka san lalle lalle akwai abin da ya faru a cikin garin nan ba sai an gaya ma ba Za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamin na sai a ci gaba da shakatawa da nasihar marigayi alhaji mamman shata yake yi. mutane mutane, mutane, matan kudiyan arewa ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci wasan kawai ne mu tashi mu barka yan arewa mu san bacci aikin kawai ne bacci aikin kawai ne in ka falka dan arewa ba ma san yan za ba ma san yan ba ce mulkin nan da kake wa arewa rike shi a zuci zuwa gabaki na ji wurin manyan mutane. Mutane mu bare arewa ba bambanci kasa arewa kowa ya zo ɗan arewa mai jin hausa da mara hausa rike shi kamar dangin kane shi ba bambanci ɗiyan arewa. a jorin manyan mutane ku tashi ku fale kayan arewa ku san bace aikin kawai ne. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe biyu na dare da minti goma sha biyu da rabi a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga maimaita shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Kwanakin baya muka kawo muku bayanin wasu 'yan sandan da suka ci zarafin wata mace mai suna Hafsat Shehu da wani mai son aurenta Idris Badamasi a garin ɗan Kanjiba da ke jihar Katsina. A ranar da muka sanya wannan shirin mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta haɗa da jihar ta Katsina AIG Tambari Muhammad Yabo ya sanya an kamo waɗannan 'yan sanda aka ƙaddamar da bincike aka kuma fara da yi musu shari'a cikin gida. a bayan kammala wannan bincike an kori waɗannan 'yan sanda daga aiki suka yi asarar dukkan wasu haƙoƙinsu na ritaya sannan aka kama su aka gurfanar da su a gaban kotu a katsina bisa laifukan da suka aikata shi kuma farar hular da ake zargin ya haɗa baki da su waɗannan 'yan sanda guda biyun shi ma an kama shi aka gurfanar da shi gaban kotu shi kuma a garin malumfashi to bari mu faro da shi mataimakin speto janar na 'yan sanda tambari yabo domin jin abubuwan da aka gano a wannan bincike da aka gudanar. Kusan mun kammala wannan bincike yanzu abubuwan da aka zarge su 'yan sandan da su har ma mun musu abin muke kira Audley Room wato ai musu shari'a an kira shaidannu da sauransu sun ba da shaida ga abin da sun ka sani gwargwadon hali bayan sun rantsuwa da alkur'ani da sauransu kuma an same su da sun yi wannan laihi kuma an zartan musu da hukuncin a kora daga aiki da shi inspector da shi ma wannan corporal nura din dukansu bayan ma an kore su daga aiki an kai su suna gaban kule yanzu ana musu shari'a kan wannan abin da suka yi to inda aka kwana kenan ka ce kora daga aiki eh, eh, kenan babu sha'ani na sallama ko kuma akwai batu na hakoki idan mutum aka kore shi daga aiki ya ba wani haƙƙi da kuma yake wani haƙƙi kuma dismissal aka ce kaya abin da an kai ai komi yana da tsari mu ba mu muka shirya doka aikin gwamnati ba bi ɗaya muke yi tsare shi ke idan ka bar aiki bisa girma da arziki duk abin da ya kamata a baka dole a baka hakkinka amma in ka bar aiki kaya abin abin asha abin laihi wanda kowa ya tabbatar da laihi ne to wani benefits kuma za a baka wannan ya nuna kenan ita hukumar 'yan sanda ta gamsu da basin da aka bayar a gaban shi wancan kwamiti eh, eh mun gamsu shi yasa ai muka su wannan punishment din amma kamar yadda ga maka mun kai su kotu ai so kotu yanzu kuma ya rage in tuka je kotu abinda kotu za ta yi yana yana gaba ga abinda mu muka yi kasan kotu su ne final arbiters su ne final masu ba da judgment idan sun ma sun yarda da abin da mu muka ce to kaga magana ta ƙare kenan idan kuma ba su yarda ba sun tabbatar da abin da muka yi to alhamdulillah abin da nake so mai saurare ma kuma yake so ya gane shine kaiwa kotu da kuka yi akan wannan caji da aka yi musu ko laifin da kuka same su da shi ne eh. har ka kuka resu ko kuma a game da wancan batu ne a eh, wancan magana dai ta cewa sun yi abin da ake kira indecent assault Mm. wato mutum namiji ya yi mawace abubuwan da ba su kamata ba kamar yadda aka ce sun sa mata hannu to kaga wannan bai kamata ba shi ake kira indecent assault mm. to waɗanda suka ba da shaida musamman da ita kanta ya nuna cewa sun yi mata haka kuma mu mun yarda da sun yi mata haka shi sa muka ba su wannan horon da muka ba su na kora daga aiki da kuma kaiwa kotu to abin da sa muka kaiwa kotu saboda kotu ta tabbatar shin abin nan da muka yi ya dace ko bai dace ba kenan idan aka samu aka san haka akwai yiwuwar ku dawo da su aikin dan sanda ah, to ai kotu su suke da su ne final arbiters su ne waɗanda ke ba da hukumci na ƙarshe hmm. wanda kowa dole ya bi da mu da kowa ya da dole ya bi hukumci wanda kotu ta bayar so idan kotu ta ce ya ba su yi waɗannan abu ba ƙarya ta aka yi musu kuma yadda su aiki a dole mai da su kotu yanzu za ta neme ku kenan ku ba da shaida don ku kare wannan mataki da kuka ɗauka a hukumci na bangaren yan sanda in kotu ta neme mu ba da oda mu ba da shaida za mu je mu bayar mana ai akwai IPO da sauransu zai su je su ba da shaida kotu da neman mu ba da shaida kuma dole mu tafi mu ba da shaida abin da muka sani wai baya ga wannan laifi da kuka samu da su waɗannan jami'ai naku guda biyu kuma kuka zartar da wannan hukunci akwai wani saƙo ne da kuke so ku aika ma mutane musamman su jami'an 'yan sandan naku da suke muku aiki wannan horo da muka bayar ai gani ga wani ya isa tsoron Allah an ce idan ka ga mai ɗan'uwanka ya kama da wuta to kai ka sami ruwa tun wuta bata kawo gare ka ba ka samu naka don kai ya kama to shi an makasudin wannan horo da aka ba su yanzu saboda wasu su gani su rage yin irin abubuwa waɗanda ba su kamata ba. Matakin nan naku ya nuna kenan yanzu ya magance wancan batu na neman haƙƙi da ita wacce yariya da 'yan uwanta suke yi ko kuma a'a yanzu ko kun yi naku ne kuma su ma yanzu su iya ci gaba da neman haƙƙinsa a gaban shari'a. Eh to mu da muka yi kaga abu ne wanda shafi a ka'ida ta aiki. kana aikin gwamnati akwai dokokin da dole ka zama kana mai biyayya gare su to mu mun yi saboda mu kare haƙƙin aiki cewa ba ba lasin ba ne don kana saye da rigar ɗan sanda ka ci zarafi ka ci mutuncin mutane ka yi abin ga dama kuma ka wuce ba tare da an maka horo ba so shi ya samu kai wannan amma su har gobe idan suna da wani suna da claim ma kai ma kasan suna da civil claim wannan abin da an kai mata na iya kara ta kotu ta ma ya kara ta kotu ka sani ta ma ya kara su kotu so suna da dama su bi civil aspect of it wato ƙara wadda ake ce masibul kara ita ce wadda ƙara wadda mutum zai yi ya nemi haƙƙin kansa da kansa to sun ai sun ga sun sa irin wannan kara a kotu aig tambar yabo kenan lauyan hafsat shehu da idris badamasi shine barista Shafi'u Umar Karfi. Na farko na da labarin cewa su wane 'yan sanda da suka ci zarafin wa'annan bayan Allah wato shi Idris Badamasi da Hafsat Ahmad dukan su hukumar 'yan sanda ta sallame su daga aiki kasancewar abin da suka yi bai daidai ba kuma ya saba ma ka'idojin doka ta kasa. Na biyu an kai su kotu handa cikin yanzu an kai su kotu 'yan sandan su biyu suna gaban ko chief magistrate da ke Katsina ta ɗaya na aka kai su yanzu an yi musu shari'a yanzu haka inda kotu aka gabata gabatar da su akan cajin laifi na abin da ya shafi yunkuri na aikata fyaɗe da kuma laifi na cin hanci da rashawa kamar duk da yadda bayani suka gabata kuma zuwa yanzu 'yan sanda suna kan gabatar da su a kotu ba a fara sauraron shaidu ba tukuna har zuwa yanzu sannan kuma shi wancan ɗayan wato farar hula a kabirbala shi kuma Fashi suka mai da shi wato Kuma 'yan sanda ta mai da shi ta gabatar da shi ta gurfanar da shi gaban kotun cin magistrate ta Fashi. domin shi ma ya ansa tuhumar da ake mashi ta haɗa kai da ƙoƙari na bata sunan 'yan sanda da cin hanci da rashawa laifukan da aka caje shi kenan ma zuwa yanzu an gabatar da shaidu a kan shi abin da rage yanzu ya gabatar da shaidun shi na kariya halin da ake ciki kenan yanzu har yanzu kana bin kadin shi neman haƙƙin su waɗannan al'umma da kake kariya. ya kure da gaske ina bin kadin haƙƙin su dan eh, su saboda ban je wannan kotun ba amma ina bibiyar abubuwan da ke faruwa a kotun kwanakin baya ka kira ga kotu da su duba wannan abu da da ida rahama domin adalci to ya zuwa yanzu ya kake ganin adalcin su waɗannan kotu kuna samun gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya a kotuna kwarai da gaske kamar yadda dama kowa sani kotu gida ne na adalci gida ne da ake tsammanin adalci baki da kuma na san kotunan suna iyakar bakin kokarin su a wajen tabbatar da cewa kowa ya samu adalci so ina da yaƙinin cewa kotu za ta yi adalci akan wannan shari'a da ake ciki har ila kuma abin da na wani taban bayani ba shine har yanzu mu shari'a mu da wacce na shigar a mamadin tana nan har yanzu ba ta shafi wacce ba saboda wacce ta yan sanda ce wacce suka zo suka shigar za mu koma za mu ci gaba da shari'ar wacce ni nake a ciki wacce laifukan da na zana akwai wasu a ciki wanda ake cajin su yanzu akwai wanda kuma ba su ciki za mu je mu bi kadin wannan tamu mu ma in Allah da mu tabbatar cewa kotu ta samu ta yi adalci ah, a kan wannan shari'a baki ɗaya su wa'annan mutane a yi masu adalci so kama sun da aka yi aka tsare su ana binciken su a nan a wajen hukumar 'yan sanda wato sashin sa zurfa bincike na lifka wato state cid a nan katsina shi ya kawo mana tsaikon ci gaba da wannan shari'a dan an tsare su su yan sannan da su kushi wannan farahulan wato kabir bala aka yi masu ana ta bincike akan wannan wanda karshe ta kai ga ga su shi wannan an sallame su yan sannan shi kuma nan gashi an gabatar da shi a gaban kotu sauraro idan Allah kai mu daga mako mai zuwa za mu yi muku abin da ba mu taɓa yi cikin wannan filin ba. Akwai wasu gungun 'yan fashi da makami da suka addabi mutane akan hanyoyi a tsakanin gwarzo zuwa malumfashi zuwa kankara da wannan karkara waɗanda aka damƙe su. Mun tattauna da su waɗannan 'yan fashi da makami kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma zaharadin sani ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a kasance da mu ranar litinin shirin safe domin jin wani sabon shiri batun daftarin kasafin kuɗin baɗi da gwamnatin tarayyar najeriya gargashin shugaba muhammadu buhari ta amince da shi yana ɗaya daga cikin rahotanni da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi nazari a kai Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya ambatu mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu wanda kuma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne yana cewa Najeriya ta rika tafka asarar dala Amurka sama da miliyan dubu ɗaya a duk ƙarshen wata a lokacin da Dr. Goodluck Jonathan ke shugabantar ƙasar. a can ɗaya gefen kuma jaridar ta blueprint ta ba da labarin yadda wani ma'aikacin kashe gobara ya rasa ransa sannan wasu mutane biyar suka jikkata a lokacin da suke ƙoƙarin kashe wata gobara da ta tashi a kasuwar onacha da ke cikin jihar anambra. To ita ma dai sabuwar jaridar Daily Stream ta ambato shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ne gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yana yin Allah wadai da waɗanda suka tada rikicin garin Onacha da ya yi sanadiyar ƙona wani masallaci tare da jikkata wasu 'yan arewa da dama. A can ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Stream ta ambato tsohuwar ministan kudin Najeriya ne Dr. Ingozi Iwela tana roƙon gwamnatin Najeriya da ta kira gwamnan jihar Edo Adams Oshomale a kan ƙazafin da ta ce ya yi mata na haɗa ta da badakalar ɓacewar kuɗaɗen sayan makamai har Amurka miliyan dubu biyu da miliyan ɗari ɗaya. Ƙungiyar Boko Haram ta sake kai hari a garin Chibok da ke cikin jihar Borno. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership. Jaridar ta ce bayanan da ta samu daga ƙungiyar nan ta masu fafutukar ganin an dawo da 'yan matan Chibok sun nuna cewa sabon harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai garin Chibok ya yi sanadiyar ƙona gidaje da dama. A wani labarin kuma jaridar ta leadership ta bayyana cewa wani kwamitin binciken da jihar Benue ta sanya. ya gayyaci tsohon gwamnan jihar Benue Mr. Suswan da ya bayyana a gaban shi dangane da zargin da ake masa na bacewar wasu makudan kudade a lokacin da yake gwamnan jihar ta Benue. Babban labarin jaridar Daily Trust kuwa shine gwamnatin Najeriya ta fitar da kasafin kuɗi na Naira tiriliyan shida na shekara ta 2016 mai zuwa. Kasafin kuɗin dai ya zarce na shekarar bara da kashi goma A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna yadda wani direban tasi da kuma ɗan kabu-kabu ko kuma a caɓa suka rasa ransu a lokacin da suke layin man fetur a garin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. karfe biyu da kusan minti 26 na dare agogon washington dc ga ra'ayi daga bakin mai shi assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni abubakar umaru daga jamfore nijar mazaunin birnin accra ghana ra'ayina shine ina kara jaddadawa ga shugaban kasa muhammadu isu ya yi anniya da cewa lalle amana talakawa tana kansa ya yi anniya ya yi faɗin da cewa lalle kuma amana abokan shi suna nan tare da shi insha Allah <clears throat> kamar muhammadu kamar hamma suka kama suka kulle bai yi laifin zamne da na tsaye ba lalle ko shakka babu shi Allah yana tare da mai gaskiya ai ko suke cewa an Muhammadu Agola ne insha Allah in dai malama addini suna addu'a na sunna to in Allah ya da Muhammadu eh, sai ya yi mulki Nijar insha Allah in dai muna da rayuwa sai ko Muhammadu Isu da talaka da baka musu kokari ba in Allah ya da nan gaba kuma kai ba za a zaɓe ka ba in sha ma Allahu ba mu kuri da kowa sai Allah ta'ala amma ba a kama mutum ba an kama kaza ma ya mai wani tambayoyi ba saboda shi yana agola yau agola ai shi ma mai uba ne ba shage masu aro ga mu na ƙarshe kafin yi sallama da ku baki ɗaya. majalisar wakilan amurka ta amince da wani kudurin doka da zai haramta waɗanda suka ziyarci kasashen iraki da siriya cin gajiyar shirin nan da akan ba wasu marasa visa dama shiga ƙasar kudurin ya mai da hankali ne kan tsarin kyala marasa visa daga ƙasashe 38 da amurka ta amince da su su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa ba daga wani ofishin jakadancin amurka inda za a basu su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka jami'ai a faransa na binciken wasu sojojin kasar su hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe a kan yara ƙanana a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda faransa ta tura dakaranta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya rasha ta ce a karan farko ta yi nasarar kai hari akan wata tungar 'yan kungiyar is a arewacin syria ta madalla da haka allah kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katara ciki har da shirin himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamun na madadin dukkan abokan aiki musamman Mahmud Lalo da Cuba Hero ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Charles Hall zai rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.